يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا يا ونمنزو كتشيو من سارة waɗanda aka ba injila kada ku ƙetare iyaka a cikin addininku, kuma kada ku faɗi komai akan annabi Isa, ku danganta shi ga Allah sai dai gaskiya. Almasihu Isa ɗan Maryam, manzon Allah ne, Allah ya aiko shi da gaskiya, ya halicce shi da kalmarsa da ya aiko mala'ika Jibrilu da ita zuwa ga Maryam, ita ce faɗinsa, kun wato kasance sai ya kasance, kuma ita ce busa daga Allah da mala'ika Jibrilu ya busa da ita da umarnin Allah. Don haka, ku yi imani da Allah da manzanninsa gaba ɗaya. ba tare da rarrabewa ba kada ku ce abubuwan bauta guda uku ne ku bar wannan ɓatacciyar magana ta ƙarya ta alheri ne gare ku a duniya da lahira Allah ne kaɗai abin bauta guda ɗaya ya tsarkaka daga abokin tarayya da ɗa shi ne mawadaci yana da mulkin sama da ƙasa da mulkin abin da yake tsakaninsu ya isa abin da yake cikin sama da ƙasa Allah ya zama shi ne mai kula da su da tsara su.